mata na da mahimmanci sosai a rayuwa. Ko bahaushe ma yana cewa ya ce mata in ba ku ba gida. Allah ya fifita mu ya ba mu daraja. Uwa a duniyan Allah nan babu kamar ta. Iyaye mata duk inda suke su ne kalliban shirin na wannan makon. Yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido. da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗumbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace Abdul. Yau ake bikin ranar iyaye mata a nan Amurka. Ranar da aka keɓe domin nuna godiya ta musamman ga iyaye mata da kuma karrama su. Shirin kallabi ma ba a bar shi a baya ba, domin kuwa banda waɗansu iyaye mata da muka gayyata domin haska fitila kan tasirin iyayen mun kuma yi ta ƙadangare Ga abin da waɗansu iyaye mata ke cewa. Iyaye mata na da mahimmanci sosai a rayuwa. Iyaye mata na da ƙauna, suna da taimako, suna da kiyayewa, suna da riƙon amana. Iyaye mata suna koyawa yaransu tarbiyya da tsoron Allah. Iyaye mata su suke lura da iyali duka. Iyaye mata suna da riƙon amana da gaske. Iyaye mata suna taimako sosai. bayan da za a iya kwatantawa yadda taimakon iyaye mata yake mu dai kawai sai dai ko mu ce musu mun gode da iyakan taimakon da suke yi a rayuwarmu saboda haka imana na son cewa mata. ubangiji ya ci gaba da kiyaye ki ubangiji ya ci gaba da taimaka miki ubangiji ya ci gaba da ƙara muku ƙarfi muna ce muku mun gode muna ƙaunanku a kullum muna godiya ga Allah domin rayuwanku da su kakannina da su gaggona duk muna ce muku mun gode da duk abubuwan da kuke mana ku ga cewa mun zama yara na gari muna gode muku ni ma san cewa kai na sannu don ni ma uwa ce ni don na san da taimakon ubangiji Allah na iyakacin kokari na ga cewa yara na su ma sun zama yara na gari so ni ma san cewa na barka tare da sauran iyaye mata a duk duniya na ce muku barka Allah ya ci gaba da taimaka mana Allah ya ci gaba da lura da mu Allah ya ci gaba da karfafa mu domin mu riƙe iyalinmu yadda ya kamata uwa a duniyan allah nan babu kamar ta ba iya kwatanta ta da komai uwa uwa ce uwa ma ba da mama uwa tana da tausayi da kauna da kyautatawa in an ce uwa ce ba abin da ba za ta taɓa iya yi maka ba saboda kai ka ji daɗin rayuwa za ta iya tafiya ko ina ne ta samo ma yaranta abin da suke so za ta iya zama ba abinci amma ta ba mu yaranta uwa kenan tana da kyautatawa ba za ka taɓa samun wanda yake kaunarka a duniyan allon nan ba kamar uwarka mai gaya ma gaskiya komin zafinsa komin ɗacinsa uwa ne kaɗai za ta iya gaya maka kuma duk abin da kake ciki na rayuwa uwa tana nan tana sane da kai ko da duk duniya za ta kika kuwa uwarka ina ji ba za ta taɓa yashe ka ba ba za ta ki ka ba in za a jera yara dubu a ce ta je ta zaɓe ɗaya daga ciki kuma kana ciki kai ne ɗanta ba ta je ta kama hannun wani ba komin muninka kuwa kai ne za ta kama hannun ka ta jawo ka ta nuna wa duniya kai ne ɗanta ni karan kaina na ji daɗin zama uwa saboda gaskiya yara suna faranta mana rai duk abin da nake ciki yawancin jin daɗi na saboda yaran nan don ni uwa ce nake samu mata adon gari idan ba ku ba gida allah ya fifita mu mu mataye ya ba mu daraja wanda mata kaɗan ne suka fahimci haka suka ɗauki wannan darajar da Allah ya ba su suna aiki da ita. Mata ku ne gida. 'ya'yan da Allah ya ba mu suna ƙarƙashin hakimu dangin uwa da na uba yan ce da gari gaba ɗaya yana hannun mata idan mata sun riƙe gida da aminci sun yi ɗauki wannan martaba da Allah ya ba su suka yi amfani da ita za ku ga gida ya tafi cikin nasara mu hausa har idan ɗa wani gida yana neman ya sai a tambaye shi a wani gida ne a faɗa za a ga halin maman yawancin 'ya'ya suka rasa aure komi halinsu saboda halin uwarsu akan ce halin uwa yakan shafi 'ya'ya fiye da na uba saboda me domin tun daga cikin ciki Allah ya sa wata haɗaɗɗiyar eh, dangantaka da ɗa da uwa har ya fito ‘ya'ya suna kusa da uwarsu fiye da uba haka Allah ya, ya, ya ƙaddara abu to amma da yawan mu mata ba mu fahimci haka cewa babbar darajar da Allah ya bamu na gina gidanmu na lura da gidanmu da iyalinmu yana hannunmu. mu samari da 'yan mata 'ya'yanmu suna hangen suna kallon mu suna duban mu abin da muke koya musu mu yadda amin zaman mu da iyayensu maza da makwabta duk suna gani to ya kamata mu mata mu kasance da la'akari cewa mu madubi ne ba gidanmu kaɗai ba duniya gaba ɗaya tana kallon mu kamar yadda na ce matsayin da Allah ya ba mata mafificin matsayi ne kuma yana da daraja ina roƙo mataye mu dubi daraja da amana da Allah ya ba mu mu yi amfani da ita ta wajen riƙe gidanmu cikin daraja ‘ya'yanmu da mazajenmu maƙwabtanmu da dangi maza da dangin mata duka suna ƙarƙashinmu ina gaishe mu a cikin wannan babban rana na iyaye mata. Masu iya magana suka ce yaban kai jahilci, saboda haka ba za mu yabi kai ba don kaucewa wannan sunan. Sai dai za mu buga kusa kan abin da kowa ya sani, kamar yadda Madam Hannatu Dauda Tanku da Talatu Levi Barka Hassan Hajiya Aya suka bayyana. Mata kam suna da muhimmanci sosai. Saboda ko bahaushe ma yana cewa ya ce mata in ba ku ba gida. Tun lokacin da Ubangiji halitta da ya halicci mutum ya duba ya ga kai mutumin nan ba zai ji daɗin zaman shi ba a yanda yake shi kaɗai dole sai ya samu mataimakiya saboda haka ya yi mashi mataimakiya to mata an ba su ayyuka na musamman ɗauka cikin nan ma kaɗai wata tara gaskiya ba ƙaramin abu ba ne mace ta ɗauki ciki wata tara ta zo ta haifi yaro ta lura da yaron nan har ya girma ba bacci ba hutu ba komi amai mata ta ci ga mata sun ci gaba da yin waɗannan abubuwan su haifi 'ya'ya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba haka ta fama ba bacci namiji ko yana ce yana ta share bacci yawanci sai dai kawai in sun iya masu ce sannu sannu da aiki amma mace ko zaki ga tana fama banda wannan ta zo ta ita za ta dafa abincin da za a ci ita za ta tsabtace gida ita za ta yi ayyuka daban-daban kai ko wajen tunanin yanda gida zai tafi gaskiya in mace bata ba namiji shawara ba zaki ga in aka ce shi ne zai yanke hukunci ya rika yin shawara a gidan abubuwa ba za su tafi daidai ba amma namiji yana yana shi ma yana da nashi aiki da yake yi amma wajen tafiyar da ayyukan iyali ubangiji bai yi kuskure ba da ya ba mace don kam mata suke yin kusan komi a cikin gida duk gidan da kaje je ka gani ka ga gidan nan tsab tsab tsab ka ga gidan nan akwai farin ciki mutane na jin daɗi a gidan nan to matan nan tana da hankali tana da eh, eh, tunani diridi da ka je ba kwanciya hankali ba salama matan nan ce saboda ko littafi mai tsarki ma ya ce mace mai wayo tana gina nata gida saboda haka mata mu ne duk waɗannan ayyukan ke a hannunmu kuma Allah ne mai ba da ikon ayi ana kuma ƙoƙari za ku ga mata suna ta ƙoƙarinsu a cikin ko da daɗi ko ba daɗi domin komai ya tafi daidai. To hajiya aya a al'adar ma ƙasar Hausa za ki ga akwai waɗanda suke ganin cewa komi ilimin mace komi abin hannunta ko da kuwa ta fi mijinta samu shi miji ne shi ke da alhakin Daukan na wayar gida saboda haka nata nata ne nashi ne na yin amfani da shi a gida. Ai gaskiya wannan zamanin yanzu ya wuce. Shi yasa ake ba mata shawara su tashi su nemi na kansu suma. Bari in baki misali. A ce ma'aikacin gwamnati a ƙasar Najeriya. Ko ya kai matsayin darakta albashin shi bai wuce dubu ɗari biyu ba zuwa ɗari biyu da sai dai in yana sata a gwamnati. To akalla mu a arewacin Najeriya ma al'adar mu ma dai ta Afirka gaba ɗaya. Zai yi wuya ka ga mace ta haifi kwada kwara ɗaya ko biyu ta zanna. A'a. A takaice dai za ki ga mace ɗaya tana da kusan 'ya'ya hudu zuwa biyar. To duk macen da ta zanna ta ce za ta tsaya ta saurari albashin miji ya kawo ya ba su su ci su sha. To wannan sunanta wahalalliya. Shi yasa kullum muke faɗakar da mata ku tashi ku nemi na kanku. Ku tashi ku nemi na kanku. In mm. mai gida ya kawo ya baki, ki ansa ki gode ma Allah, ki ƙara da abin da ke ki ruwa makanta asiri. Duk mace da tana sauraron namiji, bari in gaya mace zamani yanzu ya wuce wannan wurin. Sai dai ta zanna ta sa ido zuru. Saboda duk abin da zai samu bai kai su ko ina. amma mace mai wayo tana neman na kanta ya kawo ya baki bakin ki alefin ki an saki ce kin gode ki kara ki kula da kanki ki kula da 'ya'yanki mun fa al'adance yanzu ba a kallon ma cewa wai eh, namiji bai kawo ba sai dai aka ganki haka na abu a ce ai sakaran mace ce amma yanayin yanzu ko ya namiji yake nema ina tabbatar maki bai isa iyali in ma kika nemi na kanki za ki ma zauna lafiya da mijin ba ku faɗa ba wulakanci daga nan ne ma sai ki ji wasu yan uwa ce ai ta shanye shi to in kin iya nema ko ai kina iya shanye mijinki to madam hanatu akwai waɗanda suke duba idan kamar za a yi aure akan duba yanayin ita uwar gidan a wannan gidan to halayenta da kuma yadda take tafiyar da gidanta da ake ganinta a tsakanin al'umma shine ake geji a ga ko a auri ko ba za a auri ba. Gaskiya akwai gaskiya kaɗan a cikin waɗannan abubuwa. Saboda me mace ita ce kusan koyaushe take tare da yara. Namiji yana can. To, in mace ba ta yi tarbiyyar yaranta ba ko zan ce in ita ba ta da tarbiyya tana ba ta iya ba da abin da ba ta da shi in tana da tarbiyya ta ba 'ya'yanta tarbiyya mai kyau za ki ga kowa na sha'awar wannan iyali in lokaci aure ma za a sai a kai je wancan gidan 'ya'yan gidan nan akwai mutunci iyayensu akwai mutunci to amma in mace kan ballaga za ce tana nan barkatai kin san cewa yara su kuma yawanci abin da suka gani ana yi shi suke koya to ba amma ba su tarbiyyar ba sai su tsaya suna duba abin da iyayen ke yi ko uwa ke yi mai kyau ne shi za su kwafi za su za su yi in mara kyau ne shi za su bi to sai ki ga in yara sun tashi su ma ba wata tarbiyyar kirki to gaskiya kowa na son ai in dai kana da yaya kana son sun yi aure su samu kwanciyar hankali sai a yi ta ganin cewa ai wancan gidan fa ba su da tarbiyya iyayen ma ba su da kintsi balle ma ƴaƴansu saboda haka ku je ku nemi ƴaƴa a gidan mutunci idan da suke ana ganin su da mutuntaka amma ba haka bane ko yaushe wata sa'a za ki ga ko da ita uwa ba ta da hankali ba ta kimtsa 'ya'yanta haka nan cikin su sai ki ga akwai wasu da za su zo Allah su ba su nadama su zama na yaran kirki har a rika cewa kamar ba 'yan wance ba eh sai a ce kaga waɗannan kamar ba eh, eh, wacce ta haihi ta ba kaga ita da natsuwa hmm. to in kun ji shaidan mutane ma in ka yayanka za su yi aure ka fara jin sai shaidan mutanen ga cewa ai cikin 'ya'yan ma wance na da natsuwa Koko cikin 'ya'yan nan wannan na ɗan yana da natsuwa a in ya zo neman 'ya'yanka bai zai hana tunda ka samu ka ji shaidu suna faɗi cewa wani na da natsuwa ko wance cikin 'ya'yan nan suna da natsuwa sai ka bar 'ya'yanka su aura to hajiya aya banda kasuwanci kina kuma aikin gwamnati akwai waɗanda suke ganin a dalilin ma da ya sa ba a son mata su kama sana'a ko kuma shiga ayyuka akwai waɗanda idan sun samu kansu a cikin wannan yanayi to gida kuma sai ya wahala yana yiwuwa mace ba mu ko misali da ke yadda mace za ta iya haɗa waɗannan ayyuka kamar yadda kike har amma kuma ta iya kula da gidanta. Kin ga kamar yanayin da yake ma'aikaciyar jinya ce da unguwar Idan na yi aiki sai in kasance na samu off duty kamar kwana biyar ma a cikin sati ne aikin kwana. To waɗannan kwanaki su nike zubta zarafi in yi amfani da su in sana'a ta yadda ya kamata. Mun ma ba wannan ba kaɗai. Misali kamar kiwon. Kiwon kifi bai ɗaukar lokaci ya wuce yadda ya kamata. Kin tashi da sassafe kina kimtsa ma 'ya'yanki kina kimtsa ma kanki. Kin buɗe ruwa ya wuce kin kunna masu ya cika kin ba su abinci cikin minti talatin kin gama hidimar su misali kuma in ke mai aiki barce kikan je daga litinin zuwa juma'a kina iya amfani da asabar cikin lahadi ki aiki ba wai ki da gida ki kwanta kina ta baccin banza ba magana gaskiya duk wanda ya bacci zai ga bacci sannan kuma duk wanda ya tashi ya nema Allah zai taimake shi ne ma. Dama mata Allah ya ba mu basira. Yadda za ki iya jera abubuwanki kuma ki ci nasara. In kan za ki iya wannan. Za a iya daidaita sana'a da zaki. Ko kiwon kajin nan mata da yawa muna koya musu. Kuma suna yi. Kuma suna samu. Sana'an mai cikin kwana biyu za ki haɗa man da sai da. cikin wata ɗaya. Ya danganta yadda mace ta yi amfani da lokacinta zai danganta za ta samu ita ma. Kuma nema aidin mai nema na tare da samu. Mata su fahimta zamanin da zaka kwanta kana jira namiji ya wuce. Namijin kanshi ma in ka bar mashi komi stress ya mashi yawa. Sai ya mutu ma ya bar maka 'ya'yan daga nan ke da 'ya'yan ku shiga uku ko ku shiga talatin. Don haka a koyaushe muke kira ga mata. Akwai abin yi. kada ka dogara cewa kai ka tsaya ga aiki ko shi sa mutane da yawa in suka yi ritaya sai ku ga sun zama abin tausayi amma in kana da sana'arka kai kanka eh, eh, ruhun jikinka da yanayin lafiyar jikinka da activities da hidindimun da kake yi na sana'ar nan yana ma kara maka lafiya ina tabbatar miki zai wuya ki ga macen da ke sana'a tana fama da hawan jini To ina ta ga lokacin tsaya ma ta tunanin wani abu hamma jinin ta ya hau. Activities din hidindimin da take cikin gida ma shi kan shi motsa jiki ne. Duk macen da ke sana'a sai kin ga tana da lafiyar jiki. In ma tana da larura za ta zo mata da sauki. Saboda ni tana motsa jikinta yadda ya kamata, tana hidindiminta, kai duk macen ma da ke sana'a ba ta ma da lokacin tsaya ta faɗa da namiji. Ba ta lokacin tsaya ta faɗa da mijinta. sannan kuma 'ya'yanta daidai gwargwado za ki ga sana'ar da take yi su kansu sun iya sun tashi da ita shi yasa muke kira ga mata ku daina zama zamanin za ka cewa ka sa ma namiji ido ya wuce kana hidima kana sana'a ko faɗa ma da mijin da 'ya'yanka ma ba ka yi saboda kana da abin da mai mahimmanci ma da ya shiga maka gaba gidanka ma zai zanna lahiya. Sinare ta tallabi yana jinjina wa iyaye mata a duk inda suke muna kuma yi masu fata alheri allah sa mu ci albarka haihuwa nan kuma za mu dasa aya a shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin yayata gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a su duka ne alheri ke cewa mata mu yi shagulgulan wannan rana lafiya da alheri.